وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين النبي نواني دقتك أنبا الله wanda jama'a masu yawa daga cikin bayansa suka yi yaƙi tare da shi ba su ji tsoro suka bar yin jihadi ba saboda abin da ya same su na kisa da jin ciwo akan tafarkin Allah ba su yi rauni daga yaƙar abokin gaba ba ba su miƙa wuya gare su ba sai dai sun yi haƙuri sun tabbata Allah yana son masu jurewa tsanani da abin ƙi wanda suke gamuwa da su a tafarkinsa.